Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro Assalamu alaikum. Aisha Sula ce da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a bakwai ga watan Fabrairun shekara ta 2020. shirin namu na yanzu za a ji ci gaban tattaunawa da abokin aikinmu ya yi da mai fashin baki akan siyasa Hassan Sallau Jibiya akan takaddamar sakamakon zaben fidda 'yan takara shugaban kasa na jihar na jam'iyyar Democrat a jihar Iowa da ke nan Amurka. Muna nan da rahoto daga jihar Borno, Najeriya inda matan gwamnoni 19 na arewacin Najeriya suka gabatar da taron ba da nasu gudumawa wajen inganta tsaro. Za kuma mu kawo muku tubalin tsaro, amma duk sai kun sha labaran duniya. Ibrahim Garba gare ka. To Aishatu kwana guda bayan da Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shi daga zirge-zirge biyu waɗanda hukuncinsu tsigewa ne. shugaban amurka donald trump ya yi abin da ya kira biki a fadar white house inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshen ta ma suka wanke shi tun da farko a jiya ɗin a wata hidimar addu'a ta ƙasa trump ya yi alfaharin ɗaga wata jarida sama ɗauke da labarin da ke bayyana wanke shi da aka yi ya ce an yi kuskuren bayyana wannan hidima ta fadar white house da cewa jawabi ne zai yi ya ce hakan ba haka ke ba and this is really not a news conference it's not a speech it's not anything it's just we're sort of uh, Trump ya ce kuma wannan ba taron manema labarai ba ne ba kuma jawabi ba ne ba wani abu ba ne kawai biki ne saboda mun yi nasara ina nufin mun yi nasara an tsananta mana babu gaira babu dalili babu laifin da muka yi babu laifin da muka yi ina mai ansa cewa na aikata wasu kurakurai a rayuwata amma ba da gangan ba la shakka na aikata wasu kurakurai to amma dai ga sakamakon da ya biyo bayan abin da aka mana Trump ya ce tun daga farko 'yan jam'iyyar Democrat suka kudur aniyar ganin bayansa ya kira shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi masifaffa. tun da farko a taron manema labarai da Nancy Pelosi kan kira mako-mako an tambaye ta ra'ayinta kan cewa da shugaba Trump ya yi ƙarya ta shara lokacin da ta ce tana mai addu'a sai ta ce. I don't know if the president understands about prayer or people who do pray. Ah, Nancy ta ce ban san ko shin shugaban ƙasa ma ya dai san wani abu game da addu'a ko kuma mutanen da kan yi addu'a ba. To amma mukan yi addu'a ma Amurka muna kuma mai addu'a. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi shelar kaddamar da abin da ya kira yaƙi na jama'a kan mugunyar cutar nan ta mura ko coronavirus a turance wadda ta ɓarke a ƙasar kuma take kashe mutane kulle yomin. jami'ai a lardin Hubei inda aka fara samun barkewar cutar da safiyar yau dinnan Juma'a sun bayyana cewa an samu ƙarin mutane 69 da suka mutu wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar zuwa yanzu ya kai sama da 600 sun kuma ce an samu sabbin kamuwa da cutar su wajen 2,500 wanda ya sa jimlar su ta kai 30,000 A Amurka, shugaban jam'iyyar Democrat na ƙasa Tom Perez ya yi kiran da a sake ƙidaya ƙuri'un zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wanda aka yi a jihar Iowa wanda aka kammala fitar da sakamakon su jiya Alhamis bayan da wata tangardar na'ura ta kawo cikas wajen samun sahihin sakamakonsa kuma cikin lokaci. Wannan abin kunyar ya isa sakon da Perez ya tura ta kafar Twitter kenan kwanaki biyu bayan da matsaloli iri-iri suka kawo cikas wajen fitar da sakamakon jiha ta farko na zaben dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat a zaben da za a yi wannan shekarar ta 2020 sauran labaran da muke dauke da su yanzu kuma za mu ka muku ci gaba da tattaunawa da Hassan Sallau Jibiya mai fashin baki akan sha'anin siyasa dangane da cece kucen sakamakon zaben fidda gwani na Iowa na jam'iyyar Democrat inda Murtala Faruk san ina ya tambaye shi ko wannan cece kucen kan iya shafar kimar da duniya ke kallon Amurka da ita a siyasa da tsarin demokradiyya? gaskiya ji ba zai gyara wannan martaba da aka san amurka da ita ba a matsayin uwa a wannan harkar demokradiyya wannan kamar yadda muke ce ba zaɓe ba ƙaramin muhimmanci wannan zaɓen yake da shi ba amma a ce ana kallon zaɓen jiha guda na jam'iyya guda kuma a ce an samu matsala tun daga fari to gaskiya wannan ba zai Uh, ba zai kyautata ainihin yadda ake kallon uh, amurka ba ba zai yi masu daɗi ba gaskiya in ba an samu an shiwawo an ciwo kan wannan matsala ba kamar yadda na ce wato tangarɗa ce ka san ita na'ura wani lokaci in aka eh, dogara akan ta ɗari bisa ɗari to ta tashi yin cusa kuma to ba ruwanta da kuma muhimmancin ko me ake ciki tun da ba binne kwakwalwa ba ne to abinda da matsalolin da suka samu kenan gaskiya kuma in ba a gyara ba gaskiya gaskiya ba zai ma kasar eh, daidai ba kuma ba zai ba zai ma jam'iyyar daidai ba jam'iyyar democrat tana kokarin ganin cewa ta tsaye da dan takara haka kuma ta hada kanta wuri daya da wannan rarrabuwar kan da aka fara samu tun yanzu kana ganin anya wannan ba zai iya kawo mata cikas ga fuskantar babban abokin takarar ta wato donald trump wanda ke neman zarcewa wa adin mulki na biyu gaskiya zai iya zai iya samun mata da cikas ba karamin cikas ba saboda kai ka san irin goyon bayan da shi shugaba trump yake da shi kuma da irin kusan a karfi da yake da shi yanzu ga karfin da iko tare da shi sannan kuma ga goyon baya na 'yan jam'iyyar shi to 'yan democrats gaskiya in ba su samu mutumin da yake da dan takarar da yake da farin jini ba da yake da kwarjini da zai iya kalubalantar shi shugaba trump to gaskiya suna da matsala za a shiga zaben nan ne da matsala kuma in suka yi wasa in suka yi wasa to in ba wani ikon Allah ba shi can shugaba Trump ya ma koma ya abin da ya gama saboda abin da suke bukata suna bukatar goyon bayan kowa kowa ya fito domin yan republican kamar yadda muka ga shugaban kasa ya yi abin nan jawabin shi na state of the union ake cewa kamar yadda muka ga shugaban kasa ya wannan jawabi ya caza wato magoya bayansa ya faɗa masu kudurorin da zai yi da wanda yake yi abubuwan da suke goya ma baya to lalle lalle ana kyautata can za su fita kwansu da kwalkwata su su goya masa baya su kara ba shi dama ya kara mulka ya kara cin wa'adi na biyu to in democrats ba su yi sannan ba in democrats ba su yi irin wannan yunkurin ba ko kuma yunkurin ma da ya fi shi yanzu ake bukata to mutum daga yanzu ne ake farawa idan sun samu sun dage sun samu dan takara wanda yake da farin jini kuma an yi zaɓe na hakika wanda kowa zai yarda da shi yadda za su samu goya bayan su fito kwansu da kwalkwatar su don su samu su goya musu baya a zaɓe eh, mai zuwa. To Hassan Sallauji Jibiya kenan a tattaunawar su da Murtala Faruku ina akan takaddamar sakamakon zaɓe a nan Amurka. Matan gwamnonin jihohi sha tara na arewacin Najeriya sun yi taro a jihar Barnon Najeriya. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu akan ko mai zafi haka. Ƙungiyar matan gwamnonin Arewa goma sha tara da ke Najeriya sun yi alkawarin taimakawa dubban mata da ƙananan yara da suka rasa mazajensu da kuma iyayensu sakamakon hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a arewacin ƙasar. Ƙungiyar matan gwamnonin arewacin goma ne cikin goma sha tara suka ziyarci jihar Borno da gudanar da tarurrukan da suke gudanarwa bayan watanni uku uku. Matan gwamnonin da suka halarci wannan taron dai sun haɗa da matar gwamnan jihar Kebbi da na Gombe da Sokoto da Jigawa da plateau da kogi da bauchi da adamawa da nasarawa da mai masaukan baki wato matan gwamnan jihar borno dr falmata gana umar zulum wanda har ma suka ziyarci daya daga cikin sansanoni yan gurin hijira da ake kira stadium camp da ke cikin garin maiduguri wanda har ma ta yi jawabi da kuma miƙa wasu kayayyakin tallafi ga yan gurin hijiran kamar haka to the internally displaced persons of this camp We sympathize with you and we urge you to consider your predicament as predestined and Allah it will come to an end. Ta ce mun zo wannan sansanin 'yan gudu hijirar ne don mu nuna muku muna tare da ku mu kuma jajanta muku mu kuma saurari irin matsalolinku idan Allah ya yarda komai zai wuce ku ci gaba da hakuri sai dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya so mu da jin hankalin matar game da wasu matsaloli da mata ke fuskanta a jihar kamar haka. Right now inside degree, the official figures of widows is about 52,000 335. And that of the orphans is also over 50,000. this a yanzu hakan a cikin garin maiduguri kadai akwai wasu mata da suka rasa mazajen su kimanin dubu hamsin da dari uku da talatin da kuma marayu fiye da dubu hamsin wannan shine kididdiga da yake a hukumance wasu kididdigun da ba na hukuma ba kuma na nuna da cewa adadin waɗannan mutanen sun fi haka. we were in bama to distribute food items to the needy. Out of about 3,500 women that were profiled and presented to my humble self, believe me sincerely, about 2,400 are widows. ya ce shekaru biyu da suka wuce lokacin da nake matsayin kwamishina mazirci garin bama don raba kayayyakin abinci ga mabukata kuma mun tantance mutane biyar daga cikin waɗannan mutanen kimanin mutane hudu mata ne da 'ya'yan ƙungiyar boko haram suka kashe mazajensu don haka akwai bukatar tattauna wannan matsalar ya ce wani batu mafi mahimmanci a nan kuma shine batun kananan yara da ke ci gaba da tangariri a kan titi a arewacin najeriya ko da shike wasu gwamnatoci sun suma dokan matakai a kai kuma akwai bukatar sake duba wannan lamari don waɗannan yara su ne manyan gobe a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum dr aisha balade ita ce uwar gidan gwamnan jihar bauchi wadda kuma ta yi man karin haske gaba da ziyarar tasu cikin harshen hausa kamar haka a wannan makasudin ziyara namu mu na zuwa garin borno domin mu tattauna mu gano matsalolin da ke damu a mata da yara mu ga kuma cewa matsayinmu na matan shugabanni me ya kamata mu gaya musu da cewa wannan abubuwa da yake faruwa daga Allah ne kuma mai da al'amari wajen Allah kuma san cewa ba su kaɗai ba ne muna tare da su a zukatanmu da kuma a koyaushe muka kwanta muna tunanin su da kuma muna fata Allah ka mana sauki da ɗauki iya gwargwadon a ƙarfin mu matsayin mu na iyaye za mu yi ƙoƙarin da cewa mun taimaka. Waɗannan matan gwamnonin arewacin Najeriya goma cikin goma sha tara da ake da su a arewacin sun kammala taron yini biyu a garin Maiduguri. da ma suka alkawarin tallafa mata da ƙananan yaran da rigimi a ƙungiyar boko haram ɗin ya shafa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da haruna yanzu dai ga ibrahim garba dauke da sauran labaran duniya To, shugaban Amurka Donald Trump ya gana ji Alhamis da shugaba Uhuru Kenyatta na kasar Kenya a fadar White House, inda ya sanar cewa Amurka na shirin fara tattaunawar yarjejeniyar cinikayya da kasar ta Kenya. Kenya sananniyar jagora ce a fadin Afirka kuma wata muhimmiyar kawar Amurka ce. Sannan akwai gagarumin alherin da zai biyo baya muddin muka zurfafa hulɗar tattalin arzikinmu da ƙasar. a cewar wakilin amurka wajen tattaunawar cinikayya robert Ziza. kasar kenya na da matukar muhimmanci ga amurka a daidai lokacin da amurka ke kokarin dakile tasirin china a nahiyar afirka tun dai sama da shekaru goma da suka gabata china ta sha gaban amurka a matsayin babbar abokiyar cinikin afirka sojojin isra'ila akalla sha biyu sun samu raunuka bayan da wani bafalasɗi ne ya yi tuka motaye kansu a jiya alhamis a birnin Udis. rundunar sojin isra'ila ta ce sojojin na tafiya ne a shiyar abubuwan al'ada da nishadi a birnin Udis din lokacin da aka kai masa wannan harin mutumin ya tsere kuma har yanzu ba a san inda yake ba a halin da ake ciki kuma an bindige wani bafalis ne dan shekaru goma sha tara a yayin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron isra'ila a birnin jenin na yamma da kogin jordan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 17 25 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. sarki bambance da ku ne da zan koma gefe guda in ba Hassan Maina kai na guri don ya gabatar da shirinsa na tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin tubalin tsaro wanda ke zuwa maku daga nan sashen Hausa na muyar Amurka tare da ni Hassan mai na kaina. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta yi taron manema labarai tare da nuna wa 'yan jaridu wasu gungun 'yan bindiga daɗi kimanin su 60 da aka kama a karan farko cikin wannan shekara ta 2020. A total of 31 weapons of assorted mix were recovered. 10 of these weapons are AK-47 rifles, while 9 are AK-49 rifles. biyar an bani naira dubu goma ce. Me ka ya kawo kana? Kinafin. A ina kake kinafin? Jihar Zamfara da Niger State da Kaduna. Kamar ba ku samun bindigogin nan ne? To masu gidan mu suke samu su. Daga ina? Daga Niger suke ke muna. kamar in kun yi kinafin nawa kuke karɓa hannun mutane? To akwai inda muka karɓa miliyan ɗaya akwai inda muka karɓa dubu ɗari hudu ko biyar. dalla a karan farko cikin wannan sabuwar shekara hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ɗabi 'yan jaridu zuwa katari da ke kan babban hanyar abuja zuwa kaduna inda ta yi holon gungun wasu 'yan bindiga daɗi kimanin su 60 da ta cafke you are all welcome to our maiden briefing and parade of suspected criminals for the year 2020. Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, DCP Frank Mba, ke marabalale ga 'yan jaridu zuwa Katari wurin da za a nuna manyan masu aikata manyan laifuka. Da gangan aka zaɓi Katari a matsayin wurin da za a yi wannan al'amari, domin Katari kafin yanzu. nan ne cibiyar yin garkuwa da mutane akan hanyar abuja zuwa kaduna amma yau wannan ya zama tarihi domin tun bayan kaddamar da shirin yaƙi da 'yan ta'adda wato operation puff ada da rundunar 'yan sandan najeriya ta yi da kuma jajircewar jami'an mu musamman ziratan 'yan sandan na musamman masu yaƙi da manyan laifuka wato sts da irt da kuma ctu pmf da kuma sp uh, ya kawo ƙarshen yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a wannan yanki kimanin mutane 60 uh, ne dai zamu nuna maku waɗanda ake tuhuma da fashi da makami satar mutane don neman kuɗin fansa aika-aika irin na bindiga daɗi da kuma sauran miyagun laifuka daban-daban. Kimanin nau'o'in makamai guda 31 ne muka kwato goma daga cikinsu manyan bindigogin kilar AK-47 ne, sannan sai kuma tara kilar AK-49. Gidan harsasai masu rai guda 365 uh, ne muka kwato. da kuma harsasai guda 469 na bindigogin AK-47 da kuma AK-49. kuma waɗannan 'yan ta'addan fa muna da kwararan hujjoji da shaidu na irin aika-aikar da suke tafkawa. To whom prima facie cases have been clearly established. Daga bisani hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta bani damar tattaunawa da wasu daga cikin 'yan bindigan nan waɗanda suka kware wurin satar mutane don neman kuɗin fansa. na ɗauko bindigogi ne guda hudu daga ina daga durmi zuwa ina zuwa sokoto bindigogi ana za ka yi su abu ɗin ga ce kawo su to amma ka san bindigogi ne ka ɗauko na san gaskiya kai baka san cewa ba laifi bane haka na san wala ba gaskiya ba laifi ne babba to me ka aikata wallahi to Allah ya riga hukunto da wannan hukunci abokina me sunan ka Aliyu Muhammad me kai ya kawo kana kinafin a na kake kinafin ne jihar zamfara da niger state da kaduna kamar mutum nawa kai nafin a rayuwanka mutum so hudu eh, da suwaye da suwaye yan kungiyar ku na nafi. to yan kungiyar na nafi na sauran nan dun na ba da su wanda baki wanda ne san ina yi da shi dun na ba da shi a ina kuke samun bindigogi nan ne to masu gidan mu suke samu su daga ina daga Nijar suke ce muna kamar in kun yi kidnapping nawa kuke karba halin mutane to akwai inda muka karba miliyan daya akwai inda muka karba dubu dari hudu ko biyar ina kudin suke yanzu kudin yanzu kan babu menene yasa kake yin kidnapping Wala kaddara ta ranka da amma ina na yi ladama na tuba ni har abada kana da iyali ina da iyali mata biyu yaro daya a wani gari a Kano kai mutumin Kano ne a ni ta wale daga Zamfara ni zo Kano amma yanzu da an kama ni duka sun ira kowa sun koma iyayen gidan yayansu a Kano a wani anguwa ka zo a Kano fan shekara kai kadai ne a fan shekara ko kuna da yawa a wurin ni dai ne ina kudin da kuke akewa kudin da rasu to ne kudi na nama wurin din mota ne sai kuma mota da an kama ni muna kiran lambar direban kila ko ya ji kamo na ya gudu da motar to yanzu ni na yi ladama na tuba kuma ina roƙon gwamnati ta ya heme a ina ina kuke kidnapping a zamfara kaduna niger state zamfara kaduna niger mm. haruna me kai aka hauka wallahi kaddara ta same ni an ka aiko ni da dagogi an ka kama ni daga ina ka ke ka zuwa ina daga katsina zuwa neja kai mutum ina ne mutuna illela ne sakuta kenan a illela ta katsina ba ka san ta ba ina za ka kai bindigogi neja asuwa kyane yan bindiga kenan eh amma baka san cewa a ta'amali da bindiga in kai ba jami'in tsoro wani laifi bane gaskiya na san sunana Muhammad me yake kawo kana eh kidnapping ne a ina kake kidnapping ne a hanyar bari ne zuwa mutum nawa kai kidnapping eh mutum nawa kama mutum bakwai ne duka duka abinda da muka yi kidnapping kai ina ne garin ku ni ni ina abe a wannan gari a local government local government kagar ku ne to an me yasa ka kake kawo mutane da kake ke za a ce tsatsayi ne ko tunda nake kokari a hakura amma mutum na kama mutum bakwai ne aka kama kun kaba kuɗi eh wannan na farko mun karbi miliyan uku ne ko ba gaskiya amma an ban naira dubu hamsin a ciki yawwa na biyu shi ne ban san nawa ne suka karba ba amma shi ma sun bani naira dubu ashirin a ciki yawwa na uku na san an shi dubu dari biyar an bani naira dubu goma a ciki na hudu an an shi dubu dari biyu da hamsin an bani naira dubu ashirin. A ina ku za bindigogi? Eh? A ni suna zuwa da su ne ko ba gaskiya ba. Kamar dai yadda aka ji 'yan bindigar kusan yanzu sun tare ne cikin dazukan da ke kan iyakokin jihohin Niger, Zamfara da Kaduna. Al'amarin da ya ji hankalin gwamnatin tarayya. A makon jiya ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga rundunar sojojin saman Najeriya da ta ƙaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi a wannan ziyarci don tunkarar 'yan bindigan nan gadan-gadan al'amarin da masana tsaro irin su aliko in rashid harun wannan umarni ya zo daidai lokacin da ya dace to amma kuma akwai karin abin yi. ɗin da shugaban ƙasa ba masu sojojin sama abu ne mai kyau saboda idan suna bombardin wa'annan jejin su wa'annan mutanen da su iya gudu su je wasu wurare su samu safe haven abin da ake so yanzu sojojin ƙasa su kange duk inda suka ga wayannan 'yan ta'adda din za su fito su kuma sojojin sama suna nan suna ta bombarding hanyar birnin gwari da ya fita zuwa hanyar lagos daga birnin gwari hanyar da ya fita funtuwa kuma akwai wasu wurare daga falwa in ka fito tsakanin abuja zuwa kaduna har ya kai ka wajen sumina wannan jeji ne kuma wayannan mutanen su ma suke taruwa suke kai a a wasu garuruwa. Masu sauraro duka-duka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin muku wannan shirin. Sai kuma waɗanda suka taimaka wurin ganin wannan shiri ya samu nasara. Wato mataimakin kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP a remo a deneron da kuma kwamandan ziratan rundunar 'yan sandan ta musamman masu yaƙi da mayagun laifuka. da ke karkashin ofishin sofeta jihar na 'yan sandan najeriya wato dcp abba kyari hassan maina kaina ke sallama da ku mu zama lafiya an gaida hassan maina kaina da wannan rahoto da wannan shiri nasa yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da sanatoci da 'yan majalisunmu na Najeriya masu son gyara kundin tsarin mulkin Najeriya. To muna farin ciki da gyaran kundin mulkin Najeriya idan akan talaka za a yi. Amma 'yan majalisun Najeriya na san suna da hankali suna da tunani. Kasar mu Najeriya da shugabanci wa'adi da ake zuwa kuma mutum yi wannan shine ya kamata a bari. Sannan kuma cewar in aka gyara wani mutum ya zama ya yi wa'adi na uku halama ƙasar ta tafi mulkin kama karya irin su mulkin yan mahadika ture irin mulki wanda sai dai mutum ya sai dai a raba shi da mulki saboda duk ƙarshen ta sun ƙara wa'adi uku zai ce zai nema an kuɗi ya ce zai ce biyar za a nema to ya kamata su yi taka tsantsan saboda ƙasar mu Najeriya tana da mutunci a idon duniya wa'adi na ɗaya na biyu shine siyasa in ka yi to in ba kai ba ma dai wani a bari wani ya zo ya gwada daga alarab kana gashuwa babban auditor general na muryar talaka na najeriya to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice To a takaicen kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zarge-zarge biyu waɗanda hukuncinsu tsigewa ne shugaban amurka donald trump ya yi abin da ya kira biki a fadar white house inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshen ta ma suka wanke shi a karo na farko cikin shekaru shida gibin da akan samu a cinikayyar amurka da ƙasashen waje ya yi matuƙar raguwa. a daidai lokacin da shugaba donald trump ya ta labta haraji kan kayan da ake shigowa da su daga kasar china to sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba wanda ya taya ni gabatarwa sai solomon abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu Carl Stalin ni Aisha Sule nake cewa bisalam.